This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar kuma kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM. Sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da kuwa mu na yammacin yau. Grace Alheri Abdu ce tare da Maryam Dauda daga birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar da shirin. Bayan labaran duniya za ku ji halin da mazauna garin Bagas ke ciki bayan hare-haren da kungiyar Boko Haram ta kai musu karshen makon jiya. Yau kuma za mu so mu ji ra'ayoyinku ne dangane da batun gurnetin nan da aka samu a cikin gari a jikar wata ɗaliban makarantar sakandare a jihar da Taraba wadda ta ce bata ma san wanda ya sa wannan gurnetin a cikin kayan nata ba. To a ganin ku waɗanne matakai ne za a ɗauka na kare kai daga wannan sabon salon yayin da ake kokarin shawo kan matsalolin tashe-tashen hankali a arewacin Najeriya? kamar kullum lambobin da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne takwas ko kuma biyar ɗaya kafin nan ga halin da duniyar ta wuni. Da fatan kun wani lafiya ga labaran. Akalla mutane goma sha biyu ne suka rasa rayukansu a Faransa a wani hari da aka kai kan ofisoshin mujallar barkwancin nan da ake bugawa sati-sati mai suna Charlie Hebdo. Jami'an Faransa sun ce wasu 'yan bindiga su uku ne suka buɗe wuta a cikin ofisoshin mujallar, kuma a yanzu haka ma dai ba a san inda waɗanda ake zargi da aikata laifin suke ba. An kashe daraktan mujallar Stefan Chobanier da akalla wasu masu wallafa wasan barkwanci su uku haka kuma an faɗi cewa 'yan sanda biyu na cikin waɗanda suka mutu mujallar da ta yi suna wajen rubuce-rubuce na rashin mutunta kowace irin aƙida tana yawan yin sharhi akan abubuwan da suka shafi addini da al'ada shugaban ƙasar faransa François hollande ya faɗi cewa babu shakka wannan aikin 'yan ta'adda ne sai dai sakamakon wannan harin da aka kai ya sa ƙasar ta faransa ta ƙara shiga cikin shirin ko ta kwana babban kamfanin man royal dutch ya yarda ya biya diyar fiye da dala miliyan 83 ga dubban mazauna yankunan da aka kamun kifi a kudancin najeriya saboda tsiyayar danyen mai a cikin ruwayen da ya faru har sau biyu a yau laraba ne kamfanin na shale ya yarda ya biya mutane fiye da dubu goma sha biyar dala dubu uku uku da ɗari biyar wato da ɗari biyu biyu tare da wani kason da ya kai dala miliyan talatin ga mazauna garin bodu da ke yankin naji delta mai arzikin man fetur Wannan kuɗin diya dai shine abin da kamfanin ya bayyana cewa zai biya saboda tsiyayen mai guda biyu masu tsanani da suka faru a yankin a shekara ta 2008. Kamfanin kuma ya ce ya dukufa ka'in da na'in wajen tsabtace muhalli da tsiyayen man suka gurbata. Dama da farko dai masu kai karar sun so ne kamfanin shan biya su diyar dala miliyan 400 a shekaru ukun da aka yi ana fafatawa a kotu, a yayin da shi kuma kamfanin da farko ya yi ta yin biyan dala 6,000 shida. Kudin diyar da kamfanin ya biya yanzu haka zai kai kusan albashin karamin ma'aikacin Najeriya har na tsawon shekaru uku. Labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. jami'an tsaro sun faɗi cewa wata motar bama-bamai ta tashi a wajen wata makarantar 'yan sanda a babban birnin yemen wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla goma sha biyar da kuma raunata mutane arba'in fashewar bom ɗin na yau ya faru ne a garin sana a lokacin da mutane suka taru a wajen wani gini nan take dai ba a sami wanda ya ɗauki alhakin kai harin ba Babban birnin na Yemen ya zama wuri ne da aka sha ta da bumabumai da kuma kai hare-hare yayin da ƙungiyoyi da dama ke yakin neman iko a ƙasar da ta fuskanci matsalar tsaro tun bayan boran da aka yi wanda ya hambara gwamnatin da ɗaɗɗan shugaba Ali Abdullah Sale a shekaru uku da suka wuce. 'Yan shi'a su ne suka kwace ikon babban birnin a watan Satumba bara waccan. haka kuma sun fafata da mayakan sa kai daga kungiyar alka'ida a kasashen larabawan yankin tekun arabia da kuma wasu kabilu 'yan sinni da suka haɗa gwiwa daga ƙarshe ƙasar ukraine ta faɗa cewa an kashe sojojinta guda uku a wasu hare-hare da 'yan aware masu goyon bayan rasha suka kai a cikin sa'o'i 24 a wani tashin hankalin da ya barke a kwanakin nan a gabashin ƙasar. tun bayan yarjejeniyar tsagaita wutar da aka rattaba hannu a watan satumban shekarar da ta gabata mai magana da yawon hukumar sojan ukraine andriy lysenko ya faɗa wa manema labarai a kiev yau laraba cewa ɗaya daga cikin dakarun da aka kashe wani gwanin harbi daga nesa ne yayin kisan ɗaya kuma da ƙananan makamai aka kashe shi na ukun kuma da wuta wutar igwa a wasu al'amura da suka faru a lokuta daban-daban a gabashin kasar sojan ukraine na hudu kuma ya raunata harharan sun zo ne yayin da rasha da ukraine ke bikin kirsimetin 'yan ɗarikan octodos a yau laraba kuma gabanin wani zama da za a yi tsakanin shugaban ƙasar ukraine petro pereshenko da shugaba vladimir putin da kuma shugaban faransa da jamus da suka ba da kai sosai a rikicin na gabashin ukraine ranar 15 ga watan nan ne ya kamata su yi wannan zama a astana babban birnin kazakhstan shugaban ƙasar faransa francois hollande da waziriyar jamus angela merkel sun nuna alamun za su halarci taron amma in har za a iya samun damar ci gaba wajen warware rikicin da ake yi a gabashin ukraine wanda ya laƙume rayukan mutane fiye da dubu hudu da ɗari bakwai tun watan afrilun bara waccan. Labaran duniya kenan kuka saurara. To kafin mu buɗe layuka domin jin ra'ayoyinku dangane da matakan da kuke gani ya kamata al'umma ta ɗauka na kare kai daga wani sabon salon a kai hare-hare yayin da ake kokarin shawo kan matsalolin tashe-tashen hankali a arewacin najeriya bari mu buɗe babin da hira da ibrahim alfahamed ya yi da wani ɗan asalin baga da ke gudun hijira bayan harin baya-bayanan da ƙungiyar boko haram ta kai musu wanda ya fara da yadda lamarin ya faru tuka-tuka da safe da kawai muka waye gari da mm. harbe-harbe a bangaren meltiri sai sai mutanen nan tiri suka shigo da kafa zuwa garin mu zuwa bagadin kenan suka ce ai gashi hari ne aka kawo musu to daga nan muna nan yan gora suna shirin tafiya kawai sai kuma aka ce ai gashi sun nufo baga to da suka nufo baga sun zo an fito an tare su a daidai wani makaranta ana cewa jiji gamon secondary school sai yan gora suka tare su da su da sojoji sai aka fara jayayya sojoji suna cewa yan gora su shiga gaba su yan gora suna cewa ya ku da bindiga ba za ku shiga ba za ku ce mu mu shiga gaba hmm. suna yin wannan jayayyar sai mu muna cikin anguwa muna shirin tafiya wannan wajen sai muka ga sojoji sun shigo anguwa a guje suna hmm. guduwa suna ihu wasu suna kuka wasu cire kayan su ma suna zubarwa hmm. sai muka ji harbi ta ko'ina sai ka sun kuya ma bullet ta ko'ina kana jin wuta kawai sai muka fita a guje zuwa jeji zuwa bakin fizdam kenan eh. to da muka zo bakin fizdam mun samu tuka-tuka a bakin ruwan na masunta mm. muka hau da muka hau muka je muka hau saman ruwa muka kwana muka yi ni muka kwana da safe sai muka ji shiru mm. sai muka ce mai yiwa ko abin ya yi sauki ne bari mu sauka mu je mu duba muna sauka kuma muka ji harbe harben sun fi na dama bangaren gari din sai muka zo akwai wasu jiragen masunta wanda sun kai kifi sai muka je pizza muka dauko jirgi flying boat da muka ɗauko flying boat mun zo mun ɗaura inji kenan sai muka gansu sun zo pizza mun sun shigo da motoci suna harbe-harbe to da suka ji kukan inji mun tada inji kawai sai suka nufo mu suka su ma suka hau inji suka biyo mu suna ta harbe harbe dai har Allah ya sa muka samu muka tsira to a hanya ma muna zuwa wannan gaskiya gawo shi ba kaɗan ma muka gani na mutanen da aka kashe na mutanen da aka kashe a saman ruwa kenan har Allah ya kamu zuwa garin gubuwa din kenan to bayan da kuka je a garin gubuwa an ce akwai kamar mutane da dama waɗanda suna nan cikin daji ba su samu sun haye ruwa sun isa nan inda kuke ko kuma wani wuri a cikin kasar chadi ba akwai su da yawa akwai wani an ce mata da yara sun fi mutum ɗari biyu a wannan wajen a tare ba hanyar fita akwai wata mata da ta zo take faɗa mana cewa sun tara yara da mata a cikin gari a lawanti a fada kenan wai suna koya musu karatu kuma suna wulakanta wasu kuma suna ɗaura aure da 'yan mata ƙanana ƙanana din in ka ce 'yan mata ƙanana kamar kana nufin yara masu kamar shekaru nawa budurwai dai sha biyar sha biyu sha uku duka suna ɗaura musu aure Wato kawai duk wanda suka ganta ba ta da aure sai su ɗaura mata aure da wa ake ɗaura musu auren? aure su suke daura kansu aure su ba ruwansu da wani aurenta kawai ko da aure za su daura aure mace in tsohuwa wace to ba ruwansu amma in je mace karama ce za su daura mata aure da wani nasu wato kawai dai duk wanda suka gani kawai wanda ya ga wani yana so kawai sai ce an ɗaura musu aure kawai yawwa yawwa haka suke yi to akwai wani ɗauki da aka kai muku ne tun lokacin da kuka bar nan ba ga kuka shiga cikin cadi babu wani ɗauki gaskiya babu wani ɗauki Mm. sai dai irin tarbar da aka mana nan ne gaskiya an mana tarba mai kyau Su wa suka muku wannan tarbar mutanen ma'aikatan nan ne da su unicef hakan nan eh eh to an ba mu gaskiya abinci ba laifi ana yanzu haka ana kan raba barguna da wani sange da menene hakan nan dai kamar akwai wani abu da kuke ganin ana ƙoƙarin yi na sake kwato wannan garin baga daga hannun su waɗannan 'yan bindiga? gaskiya a bangaren najeriya kan ba mu gani ba gaskiya gaskiya ba mu gani ba sai dai muna roƙon kasashen duniya su taimaka su agaza wa jama'an da suke cikin wannan matsi kamar sunan chadi kana ganin akwai matakan da suke ɗauka na kare kamar garuruwansu daga wannan farmaki da ke neman ya shiga cikin cadin da yake a kusa da bakin iyaka ne gaskiya akwai matakan tsaro sosai akwai matakan tsaro ba ne gaskiya har hankalin mu ya kwanta nan kam gaskiya mm. Don ko yau da safe ma ya kai jirgi hudu yau da safe ma suka fita da sojoji suka shiga cikin ruwan nan haka. Jama'an da suke cikin wannan jeji an ce ana bin su ana kakkashe su shine kawai muke nema a kai musu dauki. Allah ka Yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. To, madalla kamar yadda muka ce muna so mu ji ra'ayoyinku ne dangane da matakan da kuke gani al'umma ya kamata ta ɗauka domin ganin cewan an farga yayin da ake sake salon kai hare-hare bisa la'akari da wannan a gurneti da aka ce an samu a cikin gari da aka ɓoye a cikin jakar wata 'yar makaranta to bari mu nufi Nijar. Wane ne a Nijar? Eh, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Jami'a Ali kina tare da Umama na Ali da nan dogon a cikin Jaborin Nijar. To, barka ina ka yau. to a gudun ma ta daga wannan da aka ce kama da wasu yan miya na cikin jikuna? Eh. Muna tare, kana tare da mu? Ina tare da ku. Yawa to, ina bayani? Kun kite wasu da kama da shukuna? To bari mu nufi Sokoto ina jin baka baka san abin da muke magana kai ba to bari mu nufi Sokoto Sokoto barka da warhaka. To Hajiya kuna tare da Idris Filisko daga nan Filisko gudu local government Sokoto state. To barka da baraka ina gudunmuwa ka ga shirin yau. To Hajiya gudunmuwa ta gaskiya yana da kyau mutane su farga da da bacci su tashi su san aikin da suka su san irin mutanen da suka hulɗa da shi da irin waɗannan abubuwa da suka shigo na ƙasar mu ta arewa gaskiya sai addu'a. gaskiya yana da kyau mutane su kare kansu da su hoti kanunsu su san irin mutanen da suka hulɗa da su su tsare jikinsu da yan uwansu hmm. shi a gudunmuwa ta hajiya yana godiya yawa to mun gode da wannan gudunmuwa to bari mu nufi ibadan barka na birnin badin wane ne muke tare da shi ina magana samin daga ibadan to ina gudunmuwa ka ga shirin yau Muna tare ko layin naka ya tsinke. To na Ibadan kai ma ina jin layin naka ya tsinke yau dai muna dan muna ga layuka ba su da kyau sosai a inda ake bugo waya to sai ku ci gaba da gwadawa to bari mu nufi birnin Iko. Wane ne a birnin Iko? Ni ne a birnin Iko. To barka na birnin Iko wane ne Muhammad Ashiru na goma ne. Yawa to to Malam Muhammad kai ko ya kake gani? Eh ya kamata mutane su dau mataki akan wannan abun. Eh ina shawara ka. Eh shawara ta kenan mutane ya kamata mu haɗa kai dukkan mu musulmi mu ringa sa ido a dukkan masu shiga da fita kasuwa ne shaguna ne dukkan inda ya kamata wajen ibada dan ba haka ba abun sai illa masha Allah. Yawa to daga birni ko kuma bari mu tafi Jalingo. Yawa shine. Yawa to mun gode Malam Muhammad mun gode da gudunmuwarka. To bari mu nufi Jalingo. Assalamu alaikum. Wa alaiku salam. Salamu alaikum. Wa alaiku salam na Jalingo. Launi. Lafiya, lau an wuni lafiya. Lafiya, kalau Bashir Mu'azu na kiran kirga Jalingo. Yawwa, to Malam Bashir na ji daɗi da ka samu layi ka samu bugowa. Yau me kake tafi da shi? Abin da nake tafi da shi shine mu musulmai da Kirista a Najeriya na arewa ba ma arewa ba najeriya gaba daya mu zauna mu roki ubangiji koma mu ci da son duniya da son zuciya mu koma ga allah ga baki ɗaya mu allah ya kawo mana saukin wannan masifa da yake faruwa a najeriya yawa to malam bashir wannan abu ya wuce a ce kana yi layin kana tsitsinkewa kana na har yanzu yawa to bari eh, yawa to kana kusa da rediyon kan nan yana kunne yana dawo mana to bari mu nufi Niger. Eh, to yana sauraron ku. Niger bismillah. Wane ne a Niger? To Muhammadu Lawan ne dan Katsina injiniya. In zai zaka zai yi ka nisanci rediyo don saboda ina jin ka yawa. Ko ka kashe rediyon. Ko ka kashe rediyon ina jin ka raɗau. Eh, na ne na nufinci rediyon. Yawa to, to, bismillah. Ni gudun wata yau wata zan bada ina son jama'a kowa don Allah annabi ya rika ankara da yanayin jama'a da yake zama da su. Mm. Da wanda ke bakon tashi. To bari mu nufi jamhuriyar Nijar to idan aka samu layi sai a rika magana don saboda wani lokaci ba mu san mai magana na bayani ba ko ya dauke in dai aka yi shiru sai mu tsammanci ka gama to bari mu nufi jamhuriyar Nijar. To jamhuriyar Nijar shi ma layin ya tsinke kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC waɗanda suke ƙoƙarin samun layuka lambobin da za a buga su ne biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya kafin a matsa waɗannan lambobin kar a mance sai a sa alamar nan ta tarawa wato plus kana kuma ɗaya sai a bugu lambobin to bari mu nufi yobe. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. A shawara ta zan bayar. Eh. ya kamata gaskiya mu matasa mu tashi mu taimakawa ma'aikata sosai mu samu rufin asiri a wannan gwamnati. E to ta wace hanya? Ka yi magana mai ma'ana amma kuma dunkule. Ka yi magana mai ma'ana sai dai kuma dunkule. Da addu'a za mu tsaya mu taimaka. To, to ai ba matasa kaɗai ba duk 'yan Najeriya. Haka ne wannan. Eh. Allah taimaka mu. Eh, to amin amin to mun gode da wannan shawara ta ka to bari mu nufi Gombe. Yawwa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kina magana da Rabi Muhammad ne Gombe State, Jamal Tudeba. Yawwa to Malam Rabi barka. Yawwa. Shawarar da zamu bayar akan harkar tsaro a kasar nan. Mm. Gaskiya gwamnatin tarayya tana da hannu a cikin wannan al'amari. Mece ce hujjar ka? domin haifar rantsewa fa kai malam rabi'u ba na rantse ba ne a aka ce ko ne ba wani abu oke to to bismillah bismillah yi bayani malam rabi'u yawa saboda <laughs> dalili saboda jami'an tsaro suna kukan ba a ba su makamai mm. kuma ita gwamnatin Najeriya mm. ta ki ta ba su makamai saboda su wannan ke kai su fagen daga suna kukan cewar ba a ba su makamai wadatattu. Yawa wato inda za ka shawarci gwamnati Malam Rabi wace shawara ka ba su domin ganin cewa an shawo kan wannan lamari. Gaskiya wannan gwamnati ta yi murabus kawai ta sauka ba za ta iya rike kasar nan ba. Yawa wato daga Gombe kuma bari mu nufi Katsina. Katsina kana tare da mu? Eh ina tare da ku. To wane ne a Katsina? Ismail Ibrahim ne. To Malam Ismail barka da warhaka. Ya baza ka da aiki. Lafiya lau an wuni lafiya? Lafiya lau sannu. Ya wato kai ko ina gudunmuwa ka ga shirin yau? Gudunmuwa ta a shirin yau ina cewa ya kamata koma tsarin da. Eh ya tsarin yake na da? Tsarin da ya kin san mai unguwa da sarakuna da hakimai suna da cikakken iko kulawa da talakawan suke mulka. Mm. Dukkan wani bako da zai zo a unguwa duk wannan ne unguwa ya san da shi eh. ya san da zuwa ya san gidan da ya sauka babu shakka to amma a yanzu a wannan lokacin zai ga ba ba ma mai unguwa dan unguwa ma zai ga bai san bai san wannan dan unguwa bane kuma ba yana zaune saboda an an ma iko da suke da su an janye masu shi da hmm. saboda ka kamata a kuma wannan tsarin na kuma wannan tsarin zai ga duk wani bako wanda aka gani ba a san da shi ba za a san abin da yake ciki. Hakika to mun gode Malam Ismail to bari mu nufi Kaduna. Antina barka da wuni. Barka ka dai a gurguje Malama Juli tana ɗaga mana hannu. Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To a gurguje a gurguje. To To uh, Musa Garo har yanzu dai layin naka ba kyau to bari mu tafi gaba yanzu ga Babala Yakubu Makeri da wasanni a takaice. da kyaututtuka ga zakarun kwallon kafa ta nahiyar afirka da hukumar kaf take yi a duk shekara wacce za ta yi a cikin shekara na 23 za a yi shi ne a karo na biyu a birnin lagos din najeriya a gobe alhamis 8 ga wannan watan janairu zuwa ranar tara ga wannan janairu ne za a nada zakaran kwallon kafa ta nahiyar afirka yaya ture yana cikin zakarun kwallon kafa guda uku wanda aka keɓe su za a cire ɗaya daga cikin su yaya ture da ya ɗauki su uku a jere zai fafata ne da ɗan wasan gaba na ƙasar gabon pierre emerick da kuma golan ƙasar najeriya vincent အိမ်ယာမှ Kodin Ghana Blasters Avram Grant ya nuna jin daɗinsa da kuma farin cikinsa kan irin yadda 'yan wasan Ghana Blasters suka nuna himma da ƙwazo a wurin tireni na farko da suka yi wanda yake cewa halolinsu ya burge shi. Avram Grant dai yana na yana tireni ne a ƙasar Spain tare da rukunin 'yan wasan nashi wanda suke shiri don zuwa gasar cin kofin nahiyar Afirka ta shekarar dubu biyu da goma sha biyar, wanda Ghana za ta fafata da ƙasar Senegal a ranar sha tara ga wannan watan Janairu a ƙasar Equatorial Guinea. Rukunin ƙwallon kafa ta ƙasar Afirka ta kudu ba Bafana Bafana a yau ne ta tashi daga birnin Johannesburg zuwa babban birnin kasar Gabon Libreville a shirye-shirye da take yi na zuwa Equatoria Guinea don fara gasar kwallon kafan nahiyar Afirka da za a yi a can kasar Equatoria Guinea a daidai karfe biyu da minti hamsin na rana ne kungiyar ta Bafana Bafana za ta zarce zuwa kasar Gabon bayan ta samu tattaunawa da ministan kwallon kafa na kasar Honorable Fikele Mbalula a yanda ya rage kwana goma a yi gasar cin kwallon kafan ta nahiyar afirka kot kasar tunisia george likin ya fito da wasu dabaru da yake tabbatar da cewar tunisia sai ta lashe wannan kofin na gasar kofin nahiyar afirka tunisia wacce ta yi abin tarihi a gasar kwallon kafan nahiyar afirka Ita ke shiga a cikin kowane gasar da ake yi to sai dai sai ɗaya ne ta ɗauki wannan kofi a shekarar hudu, inda ta ɗauki bakoncin wannan gasar da aka yi a ƙasar tata a shirye-shiryen ƙarshe da ƙasar tunisia za ta yi za ta yi wasan zumunci da wata ƙungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar Algeria, Fences of Algeria. A yayin da 'yan wasa ke shirye-shiryen shiga gasar cin kofin nahiyar Africa. su ma 'yan kallo sun ce ba za a basu a baya ba. Idan ka je ƙasar Cameroon, 'yan kallo kuwa suna nan suna shirye-shirye yadda za a yi su halarci wannan gasar cin kofin nahiyar Africa da za a yi a can ƙasar ta Equatorial Guinea. Sai dai suna nan suna shirye-shiryen nasu ne ɗaiɗaikun su da kuma ƙungiyoyi. su dai suna son su je idon su ya ba su irin waidan da za a toya a wannan gasar cin kofin nahiyar Africa wanda za a yi a ƙasar Equatorial Guinea. Baba ya kuma makiri sashen Hausa na murya Amerika a kira Ghana. Ga sharhin muryar Amurka wadda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ƙungiyar ƙwadago ta duniya ta ILO ta yi kiyasin cewar mutane kimanin miliyan 21 ake bautarwa a duniyan nan a wannan zamani. maza da mata yara waɗanda marasa kunya ke ci da guminsu suna saka su aikin ƙarfi da kuma karuwanci. A watan Mayun shekarar da ta wuce ƙungiyar ƙwadago ta ILO ta fitar da wani rahoton cewa cin zalin mutanen da ake bautarwa a wannan zamani na samarwa masu zaman kansu ribar dala miliyan dubu ɗari da hamsin a kowace shekara a faɗin duniya. Gaskiyar magana babu inda babu bauta, akwai ta cikin kowace al'umma, a kowace ƙasa a faɗin duniya, har ma da nan Amurka. A cikin wani rubutaccen bayanin da ya gabatar shugaban ƙasar Amurka Barack Obama ya waɗanda mutane da bala'in ya ritsa da su suna shan ƙeta da azabtarwa da ba su da hurumi a wannan duniya ta yau mai wayewa. Ya ci gaba da cewa mugun laifi ne da ke iya wakana ta fannoni da dama, kuma mugun laifi ne waɗanda ya shafi kowa da kowa a tsarin na zamantakewa wanda ke ƙasƙantar mana da mutuncinmu. Sannan kuma ya ƙeta muhaddin abin da muka gina kai a kai matsayinmu na ƙasa da kuma al'umma. Bautar zamani mugun laifi ne da ke bunƙasa a cikin duhu ta bayan fage. domin kawar da wannan annoba kuma karfafa wa gwamnatoci da kamfanoni da jama'a masu zaman kansu gwiwa samun masaniya game da fatocin bil'adama don kowa ya gane abin da ake nufi shugaba barack obama ya ayyana watan janairun shekara ta 2015 ya zama watan rigakafin bauta da fataucin bil'adama a faɗin ƙasa kowane ɗan ƙasa na iya ɗaukar mataki ta hanyar tsawatawa ko ta hanyar ƙauracewa sayan duk wani tufafi ko abinci ko abin da aka sarrafa ta hanyar bautar da mutane. Kamfanoni da shugabannin ƙungiyoyi masu zaman kansu na iya ɗaukan matakan hana ci da gumin mutane da ake bautarwa. Sannan kuma Amurka za ta ci gaba da ɗaukan matakan magance manyan matsalolin da su ne mafarin tura mutane da yawa suna faɗawa cikin wannan halin bautar zamani, in ji Shugaba Obama. Shugaba Obama ya ce, a cikin watan rigakafin bauta da fataucin bil'adama a faɗin ƙasa muna tsaye tare waɗanda suka kubuta da masu yaƙi da al'amarin da kuma ƙungiyoyi da suka dukufa wajen tabbatar da cewa duniyan nan ba kasuwar cinikin jama'ar mu da yaranmu ba ne. Ku zo mu haɗu mu sake komawa ga tsarin zamantakewa mai adalci da ke yi mana matashiyar cewa mu masu kare mutuncin 'yan uwanmu ne maza da mata inda mutane za su iya shirya rayuwar da ta dace da fasaharsu wadda kuma ta yi daidai da gurorinsu. Sharhin muryar Amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Da shi kuma muka kawo ga takaitattun labarai. Akalla mutane goma sha biyu ne suka rasa rayukansu a Faransa a wani hari da aka kai kan ofisoshin mujallar barkwancin nan da ake bugawa sati-sati mai suna Charles Hebdo. Jami'an Faransa sun ce wasu 'yan bindiga su uku ne suka buɗe wata a cikin ofisoshin mujallar, kuma a yanzu haka ma dai ba a san inda waɗanda ake zargi da aikata laifin suke ba. Babban kamfanin man Royal Dutch Shell ya yarda ya biya diyya fiye da dala miliyan 83 ga dabban mazauna yankunan da ake kamun kifi a kudancin Najeriya. To madalla jama'a masu saurare nan za mu dasa aya sai kuma gobe da safe idan mai komi mai kowa ya kai mu ku ji mu da wani sabon shiri ciki har da shirin domin iyali da nake gabatarwa. Kamar kullum za ku iya ci gaba da sauraron shirye-shirye mu wuni da kwana wayoyinku na salula a dandalin VOA. yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman maryam dauda da ta taya na gabatar da shirin da ansa wayoyinku da malama juli da ta haɗa shirin da ba da umarni da kuma injiniyan mu na yau da ke bisa inji alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya da alheri thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.